a 'yan makonnin nan dai majalisar ɗinkin duniya da sauran cibiyoyinta na ta jan hankali dangane da annobar yunwa a yankin arewa maso gabashin najeriya ita ma hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniyar wato unicef ta ce a jihar borno kaɗai yanzu haka yunwa ta gallabi yare ƙasar shekaru biyar su dubu ɗari biyu da hamsin kana ana fargabar ƙarin wasu dubu hamsin ka iya mutuwa na tambayi mataimakin shugaban kwamitin tallafa waɗanda tarzumar boko haram ta shafa a shiyar arewa maso gabas da shugaban najeriya ya kafa Alhaji Tijjani Musa Tumsa, washin me ke faruwa ne? Mala Hassan wato abin da yake faruwa wuraren da aka samu daga baya aka kwato a hannun wayannan 'yan ta'adda 'yan Boko Haram wurare ne wanda aka kange shigowar abinci da suke amfani da shi ta wajen yaƙi sai zamana mutanen da suke wannan wuraren ma abinci ma ya gagare su to su sojojinmu in suka samu nasarori a wannan guraren sai a tarar da mazauna gun su ma wannan ya shafe su amma ita gwamnatin tarayya tana kokari ta fannoni kala-kala na kai abinci abinci a camps na wanda aka samu aka da su daga wannan kange nan a halin yanzu dai akwai kungiyoyin agaji na nan cikin gida da ma na kasa da kasa da ke bada tallafi a wannan yanki to amma sai dai kuma ba kasafai ake ganin tasirin wannan tallafi ba to ko me gwamnatin tarayya ke yi akan wannan gwamnatin tarayya tana da shirin yin wata sabuwar kwamiti wanda za ta tattaro duk wasu masu aiki a wannan arewa maso gabar ta san duk abubuwan da suke yi musamman ta wajen abinci ta wajen lafiya ta wajen ilimi da da kuma mai da mutanen muhallansu wannan kwamiti ita ce wadda shi chairman namu na wannan kwamiti na tallafawa shi general tiwa dan juma zai sake shugabanta duk wa'annan masu ba da agajin su zo karkashin wannan kwamiti din sannan a san abubuwan da suke ciki a yi coordinating nasu alhaji tijjani musa tumsa Alhaji Grema Terap ya taɓa shugabantar hukumar agaji a shiyar Arewa so gabas. Idan an kawo wannan kwamiti muna da tabbacin cewa Allah da za a gane muhimmancin dukkanin agaji da ake kawo kuma za a san inda bakin zaren take. Hassan mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.